majalisar dattawa da dama masu matukar mara baya ga shugaban majalisar Bukola Saraki sun lashi takobin kare shugaban daga masu kiran wai a tsige shi ko yayi murabus. Bukola Saraki dai na fuskantar tuhuma a kotun kula da da'ar ma'aikata don rashin bayyana gaskiyar yawan kaddarorinsa yayin tsayawa takarar kujeran gwamnan jihar Kwara shekaru goma sha uku da suka wuce. Sanata Ibrahim Gobe, daga jihar Sokoto na cikin waɗanda suka raka Saraki kotun a zamanta na biyu. Ina ganin wannan duk ba wani abu ne ba illa kokarin ake kawai a jawo masa matsala wadda ba da ita don in mutu ya dubi yadda abubuwan ke tafiya abubuwan wani lokaci sai baka dariya ya za a ce abin da mutum ya yi tun shekara ta dubu biyu da uku su ne yanzu ake kawo a ce wai wani kamfani ya sai gida kaza ya yi kaza ya ci bashin kaza ya ci bashin kaza so cin bashi ma yanzu ya zama haram a Najeriya cin bashi kamfanin ka ya ci bashi ya sai abubuwa shi ma haram na a Najeriya sannan shi shi ɗaya na a cikin wanga matsala ko ko dai don ya zama sanar president ba da san mutane ba abin da ma abin ke ba mu mamaki shine a ce party na APC shina kallo dangalgal suna kallo Namba 3 nasu mutum na uku nasu wanda a sanar president musulmi wanda ba a taba samu ba. Kin san an cuta masa kuma wallahi Allah bi iznillahi Allah zai taimaka masa. Batun tsige saraki daga mukamin sa dai abu ne mai kaman wuya. domin sai an samu amincewar biyu bisa uku na 'yan majalisar dattawan kafin a samu nasarar yin haka. Sanata Isa Hamman Misau ya ce ba su da wannan haɗin kan. A cikin gida ba ka tare da ni, ka fito waje kuma ka nuna cewa kana tare da ni, wannan ai ba haɗin kai ba ne. Saboda haka yau ba zai zo ya zama shugaban zugaban majalisa saboda kawai fati ba ta so sa ba ya zama. Kuma fatin nan da ake ta magana, fatin nan akwai ta ne, akwai shugabanci a fatin nan ne, a Eagle Square da ni aka zaɓi duka waɗanda suke fatin nan. Nomination aka yi, kaza a ce masa wannan gwamna ka kawo kaza wannan gwamna ka kawo kaza a gaba na aka yi waɗannan abubuwan kuma fatin nan da suke magana cewa bukola saraki ya zama shugaban majalisa ba tare da yawun su ba ina me yasa ba sa magana akan falake ai falaki sun ce masa ya eh, dipiti gwamna na kogi na kogi yaki ya ce shi ba zai yi ba ya kai ya fito a channel television ya yi kaca kaca da man din party na channel din nan me aka yi har yau babu party bakin da suka yi saboda shi yana da ubangida shi kuma wannan saraki ubangidansa Allah ne kawai shi sa aka zo aka sa a gaba saboda ka wannan babu wani abu menene siyasa in dai siyasa ka bi mutum ka masa duk abin da ya wannan saboda haka siyasa ta zama abun banza sanatoci goma sha biyu ne kacal suka raka saraki zuwa kotu a wannan karan wanda hakan ka iya zama koma baya ko wani abu da bai bayyana ba tukunna in an duba a baya kusan sanatoci hamsin zuwa sittin ke irin wannan rakiyar a halin yanzu dai an ɗage sauraron karar zuwa ranar goma sha takwas ga watan nan na afrilu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.